الحمد لله الذي هدى من هدى بفضلي وأضل من أضل بعضلي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد يقول ودي أسن تبت الله tsira da aminci su tabbata a kan manzonsa annabi muhammad da iyalan gidansa da sahabbansa da wa'inda suka yi riko da sunnarsa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa hukumar mu ta yau tana magana akan nisantar abinda yake bid'a da yawa daga cikin yan uwa suna ƙoƙarin sanin menene ake kira da bid'a me zai sa a ce mutum dan bid'a ne sauraka ko kuma a cewa ne ya aikata bid'a yana da kyau mu sanar da ainihin 'yan uwa mu tunatar da juna akan bid'a saboda haɗarin da yake kushe cikin aikata bid'a yawa musulmi ubangiji ta'ala don ya ƙara tabbatar mana a cikin alkur'ani mai girma na koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam koyi ne da ainihin koriko ne da umarnin allah subhanahu wa ta'ala idan kana bin abin da manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi ya ce a yi to kana yin abin da Allah ya sa ka ne kana wa Allah biyayya ne biyayya ga Allah ta tattaru cikin yin biyayya ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine yake nisantar da kai daga ainihin bid'a duk wanda yake wa annabi biyayya sau da kaf to shi ya nisanta daga bid'a yasa ubangiji ta'ala ce man ar rasul faqad ata Allah duk wanda yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya abinda annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi yace a aikata shine abinda kake aikatawa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a bari kada aikata kana kokarin bari to yanzu kai faqad ata Allah hakika kawa Allah biyayya hakika kana yin aikin Allah kamar yadda Allah yake so amma da zaran ka kirkiri wasu abubuwa kasa cikin ibadarka to yanzu baka zan mai biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma da zaran baka zan mai biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to baka zan mai biyan Allah ba baka zan mai biyan Allah ba tunda Allah ya riga ya da baibaye biyayya gare shi akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ce man yud'i rasul faqad ada Allah saboda ka wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza manzon Allah wanda ya juya baya ya juya maka baya ya ki maka biyayya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ka juya masa baya saboda ka sai ka kama wasu abu daban wa'inda suke ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ne ya zo da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to saboda haka Allah subhanahu ta'ala ce manzon Allah ba aiko ka kazam mai gadin su ba mai bibiyan abin da suka aikata kai dai ka isar da manzanci ba ma alaika illal bala ba abin da muka dora maka nauyi sai isar da manzanci saboda haka shiryarwa da jibinta shiryarwa na Allah subhanahu wa ne yan uwa musulmi wannan aya akwai yar uwata wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to fakhudhu ku kama ku aiki da shi wa ma an anhu abinda ya hana muku fantahu ku nisance shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ce muna laqad kana lakum fi rasulullahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir lallai koyi mai kyau ya tabbata gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyi da manzon Allah shine koyi mai kyau shine koyi mai kyau ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kama wani ba ba shine koyi mai kyau ba da wanda za ka yi koyi da shi ka bar manzo Allah sallallahu alaihi sallama to ba kai koyi mai kyau ba kuma wannan koyin naka ba zai tseratar da kai ba dole sai ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya zaɓa ya aiko shi dan yana son ai koyi da shi saboda haka ya turo shi ya ce kuma a riƙe abin da ya zo da shi abin da ya hana a nisance shi yawa musulmi yana da kyau mu sani cewa idan malamai suna bayani akan bid'a ko suna cewa abu kaza bid'a ne kowa ne dan bid'a ne ko suwa ne yan bid'a ne to bar mu ji menene abin da bid'a ta kunsa mu sani akwai bid'a bid'atul lughawi akwai bid'atul shar'iyya bid'a ta lughawi kamar bid'a ta yare da yare in aka ce bid'a da yare na larabci abinda ake nufi da shi mutum ya kirkiri wani abu wanda ba wani wanda ya gabace shi wajen yin abin wannan shi ake nufi da bid'a amma ba abu na bangaren addini ba a ce abu kaza wani shi ne ya fara yin sa kafin shi ba wanda ya yi wani abu wani abu ana iya kiransa bid'atul hulal abinda wani ya kirkira ya yi kafin kowa ya shi ne ware sai ya ce masa bid'a ta gula ya zan bid'a ta yare ke bid'a ta harshe yanzu da za a gano sunan wanda ya fara kirkiran jirgin sama kaga ana kiransa a ce a kira shi a ce bid'atu fulan a ce jirgin sama ai kirkiran wani wani shi ya fara yin jirgin sama kafin sa ba wanda ya yi kamar faɗa Allah subhanahu wa ta'ala badi'us samawati wal ard kaga wani ya zama bid'atun lagawi kenan da Allah ta'ala ce shine ya kirkiri samman halittar sammai da kasai sauraka Allah bai gani wajen wani ya koya ba kafin Allah ya halicci sammai da kasai babu su saboda haka shine wanda ya halicce su da babu su amma ya halicce su sai zan badi'u samawati wal ardh sauraka kaman fadarsa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa shi ya kirkiri halittar sammai da kasai kaga wannan ya zan bid'atul lagwi bid'a ce ta lugawi ta ainihin harshe amma aka ce bid'atul shar'i bid'a ta shari'a abinda a shari'a za a kira shi bid'a to mu sani shine dukkan abin da ya yi karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya yi karo da sunna ta'amu da sunna da shi da sunna sun yi karo sunna bangaren ta daban shi kuma nashi bangare daban wani ana kiransa yana daga cikin bid'a min al na wasu ayyuka wanda ake yin su na ainihin halshi kama abin da shafi azkar ya zanto ka zo da wani azakar wanda bai dace da sunna ba kaga yana daga cikin akawal saboda ka sunna ta koyar da azkar ta in ka bi azkar na sunna ga sunan akwai na safe akwai na yamma sai wani yazo ya baka wani azkar wanda ya saba mana sunna wannan azkar din nashi ya zama na bid'a saboda ya karo da sunna idan kana son azkar na sunna ka ɗauki littafin husnul muslim littafin husnul muslim ka kusanci malami wanda yake ya san ainihin ilimi na addini ka ce ka karantar da kai da saboda haka za ka ga azkar na sunna tsintsa sai ka je ka samu wani azkar wanda yake shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ba annabi ko da shi ba saboda haka kaga wannan ya zama ya yi karo da sunna kenan to shi ne ma ce duk abin da yake ya yi karo da na sunna na abin da mutane suke aikatawa na maganganu abin da ya kasance na maganganu kamar azkar muka fara da shi wal af'al da abin da yake kuma na aiki wani aiki ne za a ce maka in ka yi shi na nafila ce za a baka ka je ka tashi kai raka a ainihi ashirin ko hamsin ko talatin to wannan nafila sai ga cewa ta yi karo da ta sunna annabi alaihi salatu wassalam nafilfilinsa na dare hadisin ummul mu'minin aisha ta ce a ramadana da watan da ba na ramadana ba bai wuce raka goma sha ɗaya a wata ruwaya raka goma sha uku yanzu sai wani ya baka wata nafila ya ce maka wannan nafila tashi za a karanta fatiha kafa bakwai a ciki a raka ta farko a karanta aya kaza rakam a eh, so eh, kafa ɗari biyar ko ɗari uku da kaza yanzu wannan nafila ta yi ta zama ta bidiya saboda wannan aikin nasa ya yi karo da na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai ka bashi da ka jirin wannan sai ka san bidiya ne sai ka bashi ka ce a nan manzo Allah ya sheka ka ce a in kai wannan nafila raka'a talatin raka'a kaza Allah zai biya ma bukatarka Allah zai baka kariya sai ce a na manzo Allah ya ce zan tashi in nafila ta raka a goma sha ta isa in karanta abin da ya sauka in roƙi Allah bukata ta sauraka ba ni son wannan tun da ta saba mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam